tashi a wajen iyayena kuma iyayena talakawa ne suna nan a raye sun aurar da ni ga dafta yazid tun ina budurwa kuma cikakkiyar budurwa shikenan sai wani azalimin mutumi ya taso ya ce wai ni matarsa ce har mun aifi 'ya'ya uku da shi me ya sa alhaji ta rake ganin ke matarsa ce allah maɗaukakin sarki ya sanya kamanni na iri ɗaya da na matarsa shi yasa zuciyar shi take saƙa masa akan cewa ni ce matarsa me yasa sai bayan da nusaiba ta rasu sannan ke kika bayyana ya ganke har ya tabbatar da ke ce matarsa nusaiba asp allah yana iya ikonsa duk sanda ya ga dama don wata aya ta bayyana a cikin mutane babban abin da yake daga min hankali sharin da mutumin ne yake nema a gare ni haka ne karki damu in Allah ya so komai ya kusa zuwa ƙarshe kuma duk wani sharri da alhaji tare yake neman ku da shi ba zai cimma burinsa ba kuma shi ma mai gidan naki zan yi kokari domin gana da shi na gode asp na gode oh, oh, oh, oh. dogon yaro lalle wannan al'amari akwai abin ban mamaki don me alhaji attahiru zai yanke wa kansa irin wannan hukunci haka kai da kanka ka tabbatar matan nan taka ta mutu amma ka dinga tunanin matar wani ita ce wannan matar taka da ta mutu da walakin goro amiya ko dai ya samu taɓin hankali ne yallaɓai tabbas ina kyautata zaton yana da taɓin hankali domin yanayinsa ya nuna shi bai da cikakken hankali amma in allah ya sa yadda gaskiya ta kusan yin halinta hankalinki suhailat ki daina kuka komi zai wuce Allah da kin san mutane yanzu masharanta ne musamman akan abu da suke so suna iya juya magana ta kowane hanya amma mu za mu ki da addu'a in Allah yadda Allah zai kare ki daga sharrin su ni tunanin ma da nake yi ka zargi ya shiga tsakaninta da mijinta zargi mala hmm, kin san mutanen yau akan abin da ransu yake so suna iya aikata komai to amma alhamdulillahi <coughs> tunda maganar gaba ɗaya tana hannun hukuma to in allah ya yarda za a samu mafita haka ki kwantar da hankalinki baba naji naji zan kwantar da hankalina amma yaushe hukuma za su ka karshen lamarina yaushe ne gaskiya ne suhaila ki kwantar da hankalinki ai sauran iris, gaskiya ta yi halinta malam kai kuma wane ne baba sunan shi asp dogon yaro shi ne yake kula da kes na shi ne rikici na yake hannun shi to yaro sannu da zuwa sannu baba sannu kaji yaro ya hanya ya kokari sannu kaji asp na ji daɗi da ka zo garin nan na gode wa allah da ka zo ganin asali na asp waɗannan su ne iyayena su suka haife ni nan kuma shine ƙauyenmu ka dai gani ko ka gani ko yalla bai ka taimaka min dan allah da annabi wannan ya ta ce ita kenan ɗaya allah ya bani shari ake kan bakta da shi ka taimake mu yalla bai yata ce ta ciki ne da haife ta wannan haka ne asp yata mu kenan kwaya ɗaya allah ya bamu ita ke nan gidan nan ba kowa sai ita kaɗai ga halin da muke ciki aski a taimaka ya haƙuri ya haƙuri ƙwarai da aniya suhaila 'yar mu ce allah ya ba mu muka haifa sun daɗe ƙwarai da gaske suna soyayya da dr yazidu ka gama hoto ranar bikinsu wannan hoto an ɗauke shi ne ranar bikinsu malam jatau me ka sani dangane da soyayyar suhaila da dr m yazid wato suhaila iya tsawon rayuwarta da mu ta taɓa yin soyayya da wani ɗa namiji ba wato soyayya ta da dr yazidu daga zumunci ne abu sai dawo soyayya samari da dama su haila kwarjini take musu sukan kasa mata magana saboda karatu da ta samu mai zurfi sakamakon ilimin nan da su haila ta samu har izuwa bautar ƙasa ta kuma kammala shi a can mambila ta dawo mana da takardar shaida kammala karatun ƙasa ina a'a wa ina godewa Allah da Allah ya kawo mu lokaci na kammala karatunki dr yazidu tsakaninmu da shi sai godiya da fatan allah ya albarka allah saka masa da alheri ya yi ɗawainiya da ke yana kuma yi har yanzu tun daga sakandare har jami'a har ta kai ga gashi kin kammala bautar ƙasa allah da mana da ke gida lafiya to shauran maganganu dai zan bar ki da mahaifiyarki za ki ji duk abin da nake nufi a bakin mahaifiyarki na ji kamar an kira sallah to madalla sai ke kuma su highlight maganan da nake so dama in zauna a nutse mu yi ta yau Allah ka rana kin ga yanzu kin kammala karatun ki ya kamata ki samu abokin zama na ɗakin aure saboda kin ga su ba zagin da ba a mana a garin nan ba akan mun barki ki kammala karatun nan san da Allah ya ka lokaci mun gode wa Allah kin kammala karatun ki lafiya to sai ki cire mu a kunya sai ki aure saboda auren ki shine mutuncin ki mu ma kanmu shine mutuncin mu ya zo ƙarshe a koyaushe zuciyata takan saƙa min hakan ba na sha'awar na tsaya da wani ɗa namiji da sunan ina son ba wanda nake sha'awar na aura face yazid amma illa har yanzu ban fuskanci manufansa ba a koyaushe na mishi magana sai ya ce in tsaya idan ya zo akwai maganin da zamu har yanzu bai ce min komai ba kalmarsa da kekenin ta karshe zan su halin zamu saurari zuwansa saboda mu ma kanmu shi muka ga ya fi cancanta da ya aure ki saboda ya fi kowa ɗaukan ɗawainiyanki ya yi wahalhalu a kanki mu ma kanmu ɗawainiyanmu iyayi saboda haka za mu saurara mu ji manufarsa da bayaninsa ala iro? wato abin da yake damuna na'am bana ina ganin abubuwa da kakanna bakari sun sa na gaba a gonar shinkafa ta idan ka gani da hantsi to na yi asubanci ne na je na dawo wani abu yana ɗaga mu hankali wallahi dama dole dai tunda Allah ya kasu a haka domin ƙauyen namu gaba ɗaya ana faɗi gonar taka Allah ya sa mata albarka wa alaikum salam yawa eh, wasu hala mala ira kama mu Asha Allah hula quwwata ina billah to ina wuni baba ina wuni lafiya kalau madalla adalla yawa baba daman na ce bari na je bayan kukan nan ko zan samu network a ta wajen na kira yazid akan maganar da muka yi eh to yana da kyau kuma ki sauri dai yana da kyau ki dawo da wuri kuma na ga kwarin nan namu fafa sai kin nemi dutse fa kin hau to ai a hankali da hawa duwatsun nan fa <laughs> yawwa yawwa alalla ai ta riga ta saba da hawa dutse ka san can mambila fa tebo ta kasa a to kuma dai ai nan ba mambilan bane yo to ai in ka lura ai mambila ta fi nan dutsuna masu tsauni malam jatau eh tambaye ka mana na wai kadai wannan suhaila cikin wajen ka har ta girma haka <laughs> kwarai kuwa suhaila ce hatta eh. har ta kammala karatun nata ta fa kammala karatu iko lalle girman ya mace ba wuya a ba wuya yanzu ma ai kawai da ni da gatumata mun tattauna magana aurenta kurin muke jira to Allah ubangiji ya sa a dace ka san ka san fa sha zagi a ƙauyen nan namu fa daga razaran na ce yarinya ta yi karatu wa alaikum assalam ba kin kammala karatu lafiya lafiya kuma kai nake sauraro kan maganar da ka faɗa min zamu yi da kai in Allah da gobe ba za ki gani kuma ni ma dama ina son ganin ka dan akwai maganin da za mu yi da kai a gobe zan zo sai mu zauna mu magana <laughs> to shikenan Allah ya kaka lafiya so na gode yeah thank you very much i miss you malam jatau laifanku a na samu labarin yarinyar wajarka ta gama makaranta haka to na zauna shuru shuru shi sa na taso da kaina in zo in ji yaya alkawarinmu da muke da kai ka kwantar da hankalinka alhaji tanko ni na san girman alkawari magana aurenka da suhaila yana nan daram ba abin da zai ture shi alkawari na sani abin tambaya ne a gaban ubangiji do Allah ka kwantar da hankalinka kar ka daga hankalinka magana aurenka da Suhaila ina ta maka yana nan daram shikenan eh to barauni zan tafi gida duk abin da aka yi ka zo ka sanar da ni in dan kin ji magana na da alhaji tanko ne hankalinki yake tashi haka to karki damu baba ya zama dole hankali na ya tashi alhaji tanko yana so ya daga maka hankali daidai da kwayan zarra ba na son tashin hankalinka baba yazid nake so da aure kuma ya zama dole na gura da auren shi na aure alhaji tanko karki haka karki haka ba za ki aure shi ba saboda mu burinmu mu riƙe ki cikin farin ciki ki auren mijin da ranki yake so mai mutunci wanda isan darajarki ki je gidan aurenki da mutunci cikin farin ciki ba da ki aure shi ba indan wannan magana ne da kika ji muna yi da shi ki kwantar da hankalinki ba zan iya bari ki auri wanda ba shi ranki yake so ba harka ce ta bashi mutum ya zo nema baka da shi dole ka bashi magana da zai ji sauki ya tafi dan ya barka ka huta ai ba za a yi haka ba dr yazidu za ki aura su halatuna dr yazidu za ki aura ne muke alkawari ba za ki auri wani daban ba sai dai wannan eh kwanta da hankali Suhaila. mun kasance cikin lokuta mai tsawo muna tare da ki amma a yau ne ya kamata ki san matsayinki a gurina su hana na yanke wa kaina hukunci don kasancewar ina son mu kasance abokanan rayuwa ma'ana a ɗakin aure amma ban sani ba ko na faɗi zance na a lokacin da ya dace lallai ka faɗi saƙonka a lokacin da zuciyata take tunaninka kuma zuciyar nawa ta amince da kai tun kafin ka faɗi saƙonka amma sai dai sola kin shiru amma me sola me ya faru ka samu kawo kawo wato tsakanina da alhaji tanko bashi ne saboda halin da nake ciki na kasa biyansa to shi ne ya nemi in mm, auren masa da suhaila in ta kammala makaranta kuma wannan magana an yi ta a gaban mai gari ne a rubuce saboda kudinsa ya uzura mini to shine na rasa inda zan sa kaina dole na ansa wannan magana na alhaji tanko to shi ne fa da zarar haila ta samu wannan labari to fa shi su suhaila duk ta rikita mana gida ta ta da hankalinta gaba ɗaya likita wannan ne tashin hankalin da muke cikinsa a halin yanzu likita ni ina ganin wannan matsalar za a sanya da za a yi to akwai mataki da za mu dauka da in allah ya yarda haila za ta kasance cikin farin cikinta to alhamdulillah alhamdulillah likita wannan matsala ta bashi in Allah yadda in Allah yadda za mu sai da za mu bullo masa haka ko za a magance shi insha Allah Allah ya da likita Allah ya albarka Allah ya albarka likita na gode na gode albarka da suhaila likita to kaji labarin soyayya suhaila da dr yazidu me kuma kake so ka sani yaro malam jatau a yanzu na fahimce ka na kuma tabbatar da matsayin su haila gunku tabbas za mu ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a kan wannan lamari tabbas ba kokonto alhaji tayir ya kasance daga cikin marasa tawakali ke wani design kika zaɓa a cikin wannan Suhaila. Ya naga kallon ki ya tsananta a gare ni. Ya nake kafa idanuwanki akan fuskata. Ki faɗa min me ke faruwa a cikin zuciyarki. <laughs> alhamdulillah a koyaushe zuciyata takan saƙa min abin da nake wata tunani a kanta amma idan ina kallon fuskanka sai na ji duk wani abin da nake tunani ya yayi a zuciyata to ai aminu alaikum salam asp eh, dogon yaro ko gaskiya ne you're welcome Please have a seat. ASP, na samu labarin zuwanka gidana. Matata ta min cikakken bayani akan haduwar da kuka yi da ita. Kuma in Allah yadda ƙarin bayani da kake bukata daga gare ni za ka same shi. well, barin ba na san da ku fi fuskantar junan ku ina jin ka asp doctor wato kamar yadda na samu san tambayo da na gabatar a wajen matar ka suhaila ina fatan kai ma zan samu haɗin kanka insha Allah za ka same ni mai ladabi da kuma natsuwa da ba da haɗin kai akan tambayoyi da ka zo da su kuma zan baka amsa daidai iya sani na. matar kamata ta ce asp ka sha madara na san za ka amfana da shi matar kamata ta ce matar kamata ta ce wato doktor tambayin da nake son fara gabatar da ita a gare ka kada ka yi mamakin tambayan da zan yi gare ka domin na samu labarin yadda auren ku ya kasance tsakanin ka da matar san doctor ba damuwa sha madara a hankali kar ka yi hanzari ba damuwa ba damuwa ina sauraron ka doctor me sanadiyan haɗuwanka da matarka suhaila a yayin da kake budurwa kafin ku yi aure da ita well haɗuwa na da suhailat kafin mu yi aure a ah, Allah na ce da Allah ko za ki ara min minti guda don in faɗi miki kaɗan daga cikin sirrin zuciyata ina sauraron ka na gode wa allah wannan rana ita ce mafi farin ciki a gare ni kasancewa ta da ke a yau a haɗuwarmu da ke a yau sai ya mun daidai kamar mun shekara ɗari muna tare baiwar allah in sanar da ke sirrin da ke cikin zuciyata shi ya zama min wajibi a yanzu a gare ni gani ɗaya tak na miki sai mun kamar na shekara ɗari muna tare da ke. ina neman amincewar zuciyar zuciyarki don mu kasance masoyan juna aminantaka da tafarkin ƙauna idanuwa na suna kallon fuskanka cikin nutsuwa da mamakin jin sautin muryanka karin jayi zuciyata har amince da kai kuma zuciyar tawa da kake neman amincewanta to ta amince da kai sai me kake bukata wallahi wannan rana ita ce ranar sa'a a gare ni farin cikinta kuwa ya ƙetare farin cikin mutumin da ya ci ribar naira miliyan guda a kasuwancinsa na farko bayar allah don allah yaya sunanki kana da ban mamaki maganganun ka irin na masu kima da basira lalle allah ya yi gaskiya da ya ce duk wanda aka bashi kima da basira an bashi babban rabo sunana su haila So highlights. So highlights. So haila So haila suna mai daɗi So haila in ba za ki damu ba kuma za ki amince zan iya zuwa in sauke ki a gida ya haƙuri So bismillah haka allah ke ikonsa yakan shirya ƙawance na aminantaka a tsakanin bayansa ga wanda ya so saboda haka tsakanina da ke akwai abokantaka ƙawance ta farkin gaskiya ni abokin shawara a gare ki haka zalika ke ma abokin shawara a gare ki so highlights labarinki ya sanya ni mai tsananin tausayi a gare ki ni mai iya ɗauki duk wasu matsaloli ne daga gare ki dafta yazid ai ba na so matsaloli na su hau kanka yau da gobe fa sai allah duk da iyaye na talakawa ne na san suna iya baki kokarin su a kai a karki damu taimako wajibi ne ga wanda yake da ikon yi ke kina daga cikin matan da suke neman taimako ni kuma allah ya sanya mini tausayin ki a cikin zuciyata wannan ba wani abin damuwa ba ne kaji yadda aka yi muka haɗu da ita haka ne yanzu na fahimce ka kuma na tabbatar da lallai su haila ba ita bace nusai ba kuma a yanzu na samu cikakken rahoton da zan je gabatar a gaban cp an koma doctor to shi thank you very much allah ya kiyaye yawan tunanin shefurin jaya a cikin zuciyanka akan ka dinga yi min addu'a ko na samu sassauci daga wajen ubangiji na tahiru kai haƙuri ka dinda tunanin abin da ka san ba za ka taɓa samu ba me yasa kake sa kanka cikin bakin cikin abin da ka san baka da gaskiya lalle ka kasance a cikin ma'abota kuskure na yadda amma na san kin faɗa haka ne saboda akwai abin da ni na sani wadda ku ba ku sani ba kuma kun ɗauke ni kamar na da taɓin hankali na yadda na da taɓin hankali amma har yau akwai abu ɗaya da yake ci mutu a ƙwarya kun kasa bani amsa tambayar da ne muku da na yi tambayar sai ku ce wai tambaya ce irin ta masu taɓin hankali na yadda da taɓin hankali amma za ki iya bani amsa wannan tambayar me yasa da sai bata mutu a gidana amma ta taso take rayuwa a gidan wani haba a tayiru ya kake maganar da hankali ba zai ɗauka ba dole masu tunani su tunanin kana da taɓin hankali shin yaushe mutum zai mutu kuma ya taso ya ci gaba da rayuwa dan Allah kar ka kasance cikin tababbu wayanda ba su dogara ga Allah ba hakika na yarda da mutuwa sai dai na tsaya na kalli 'ya'yana musamman ma Amira sai irga ganin cewa gaskiya maraici na uwa bai yi ba ko kaɗan amma abin da ya fi damuna shi ne me 'ya'yan nan suka yi wannan sai ba da za ta guje su ta zaɓi ta je ta rayu da wani ba zan iya sauraron irin wayannan maganganu don bai ka kasance cikin masu rafin imani matar ka ta ce sai ba na so ki gaya mu mene miki me ai ana suka miki mene miki me muka yi miki da ki ba mu cikin rayuwar kunci ki je kina rayuwa cikin daula da wani eh ki gaya mu me muka yi miki ta ce Sarkamata ta ce shine mafi alkhairi a gare ni ‘ya'yanmu su yi hakuri su dangana kowa ya huta in yau kin kubuta wata ran ba za ki kubuta ba daga abin da na yi nufin aikatawa a gare ni ya tahiru alhaji a tahiru a kan me a zai sa matata a gaba me yake nufin zai aikata mata kenan wannan ya ci amana da tozarsa wallahi ba zan yadda ba san ba zan yadda ba doctor a kuri na kai tabbas na san adal da tahir ya tona ta matarka kuma ya ci mutunci gashi kuma tana goye da tsohon ciki ni kaina abin da zai faru zuwa gaba da matarka gashi kuma yana da taɓin hankali gaskiya ne alhaji ai tun da haka ya soma faruwa akwai abin da zai iya biyo baya wanda akan iya kuka rayuwatuwar haka saboda haka ya zame mana dole a gare mu domin mu kara rayuwar haila don ko a halin da ake cika yanzu rayuwarta tana cikin haɗari to wallahi a ɗau mataki gaskiya a gaggauta neman ɗaukar mataki matar kamata ta lallai a Tayiro, ka jefa kanka cikin yajjar da babu igiyar da za ta fito da kai matarka ta daɗe da rasuwa amma kai kenan kullum kana cikin tunaninta kullum kana gaban hotonta idanuwanka na kanta zuciyarka na saƙa maka sharri to idan ka biya ma zuciyarka da abin da take saƙa maka wallahi kana tare da asara gaskiyanki duk mutumin da yake bibiyar zuciya ta sa sai ta kai su ga sharri kuma sai ya tafka asara don me take so ka jefa matar da ta cikin masifa to wallahi ka tsoraci Allah ka kiyaye azaba ta sa to ka sani hukuma na nan ta sa ido a kanka abba abin da ka faɗa shi yasa aka kasa fahimta ta har kuke tunanin cewa wai shedan ya shiga zuciya ta ya kula min wani abu ya yi tasiri a kai na? kuke ganin cewa ni ba makusancin Allah bane amma kun manta kun manta da cewa haƙƙi na aka kwace min to ba polis ba ko bakin bindiga ne sai na kwato haƙƙi na wannan alƙawarin ne ne wa kai yau tarko na ya kama na daɗe ina jiran wannan rana mutuwa gishiri ne duk mai rai sai a ɗanɗana cin amana cuta ne duk wanda aka yi wa cutar da shi kin cutar da ni kin sa mutane suna tunanin cewa na samu taɓin hankali amma yau zan fanshi da kika yi don Allah don Allah don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yafe mu ka jefa rayuwa na cikin tashin hankali don Allah don Allah ka ji don Allah don Allah ka ji